أهله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته suka ne horo kuriya sun tabbata ga Allah a ɗaukin sarki mai iko a kan kowani da kowa wanda ya nuna muna wannan rana ta ɗaya ga watan babana na shekara ta ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke gari maka zuwa garin Madina wanda ke kaddasa wa Allah da iyawarsa da ikonsa ya gwada mana wannan lokaci wanda babban malamin mu a shirin malamin Musa Yusuf al-Sunna wato matakin da Allah ta'ala ya azurta wanda kasar ta kuma ta kuma da daya da jiya wajen tsari gaskiya da fahimta kun ji daɗi kun ba shi sai mala ya faɗi ta a cikin kaddartawa Allah maɗauki sarki mala ya Allah ya sake dawo mana da shi a wannan jiha mai albarka kamar da muka sani wacce shekara mala ya yi mana tafsiri a wannan masallaci mai albarka to a wannan shekara ma cikin kaddartawa Allah Allah ya sake dawo mana da malan a wannan wuri domin ya karantar da mu alƙur'ani ya karantar da mu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam abinda muke roƙo ga Allah Allah subhanahu ta'ala ya yi ma malam jagora ya ja hannun malam akan abin da yake daidai Allah ya dora malam ga faɗin abin da yake shine daidai da dacewa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙo Allah maɗaukin sarki malam jagora a cikin wannan aiki da ya zo kuma muna yi ma 'yan uwa da suka samu halartuwa wannan wuri tun daga shi malam da alarammansa da ɗan uwa sakataren malam wato malam usman shanonu da kuma dan uwa sheik malam aliyu daga garin sokoto da ciyaman namu na majalisar matasa ahli sunna dan uwa ustaz malam naziru ibrahim buka da dan uwa malam aliyu ofita da kuma da kuma oga wanda yake muna tare da shi busau area eh, muna mashi shi ma barka da zuwa da kuma dan uwa dakta muna ma kowa da sauran yan uwa da yan agaji da kuma sauran yan uwa uwayenmu muna ganin ga baban mu famsa da shi ma muna mishi barka da zuwa da sauran yan uwa da suka halarci wannan wuri muna ma kowa barka da zuwa da fatan Allah dauke sarki shi sa a yi wannan karatu lafiya a ƙari lafiya insha Allah zan gabatar da abun karatu ga malam domin ya ci gaba da wannan aiki muna roƙo Allah dauke sarki ma malam jagora ya dafa malam a cikin wannan aiki akramakumullahu falyatafaddal mashkuran ma'jura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ينصركم الله ورسوله والذين والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون don sani ba daga ƙarshen الحمد لله منزل الكتاب ومجدي السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منادين قوة رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da uku kuma a wannan masallaci na tunawa da shehin malami masallacin wato shek a malam baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta a nan bayan man gidan dinawa Allah ya sake ara mana lokaci shekara ta sake zagayowa domin abin ba shi da wahala a mutane za su ga cewa jiya wata ya fito kusan ko'ina an gan shi wannan abin da mutane suke gani na wata ya fito ran da ya fito kaga ya kaman kwana biyu da fitowa ko kaman watancin jiya ya bayyana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayanin cewa yana daga cikin asharatu sa'a za a samu intifakul akilla kumburan jinjirin wata wata ya fito ran da ya fito in ka kalle shi kaga kamar ba ranar ya fito ba wannan abin da mutane suke gani ga wanda yake shiri ya miƙe kafa su ya zauna a duniya alamomi ne da shi kuma Allah ke nuna wa ɗan adam cewa duniyar ya kusa rusa ta kowa ma ya tashi so saboda haka nan gaba karka ga irin wannan ana ta rikicin wasu suke sun ga wata jiya washe gari a ga wata kaga yayi kato ka ce duk wanda ya ga watan nan billahi allazi daga nan shi ka san ba ya fito ba a wata na iya fitowa yau kuma ka gan shi ya fito yayi kato ka dauka yayi kwana ɗaya ko biyu da fitowa ɗaya ne daga cikin alamomi na tashin alkiyama kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayanin ababen da za su ainihin wato faru sannan yana daga ciki ta ƙarubin zaman ɗin na tabbatar da cewa da yawa daga cikin ƴan uwa tare da yanayin da ake ciki na rayuwa da matsatsi da al'amura ba daidai suke tafiya ba amma kowa ya yadda kuma cewa kwanakin suna gudu suna tafiya don na san kowa yana iya halattowa a ƙwaƙwalwarsa cewa watsewar manan da rufe tasirin da kuma dawowa kai kanka kana ji a jikinka cewa bai kamata a ce an shekara ɗaya ba kai kanka kana jin haka so shi yasa muke cewa wannan duka yana daga cikin alamomin da Allah ke nuna wa ɗan adam cewa duniyar tashin ta zai to shi yasa muka ce bai daga cikin adalci na Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya zamanto mutanen da suka rayu shekara 300 abinda yake baya ba su da wasa'il ɗin da muke da shi wannan kuma a musu lokaci irin namu ba zai taɓa yiwa ba yanzu da idan ana bukata za a shafira bayan furen ake ɗaukowa a saka a ƙwariya a ɗauko ludayi a dinga damawa har sai furar ta dama a sha amma yanzu in an ɗauko gayan furen an saka abulan da ake sakawa saboda ba lokaci cikin sakon ɗaya za a danna birnin ta birge faɗar a juye maka a kobi sai gaba saboda ba lokaci al'amura haka suke tafiya so in gane wannan ba ka zo ka ɓata ma kanka lokaci abinda bai kamata ka ɓata ma kanka lokaci ba har kuma mutuwa ta zo ta datsa mutum a haka to abinda zai biyo baya shine da na sani ne zai biyo baya Allah ka raba mu da da na sani wanda yake ba shi da amfani bayan rayuwa sau da aka yan uwa ina ganin tun da na bagarin nan nema kaina mata da muka tafsiri da su su sun dauka cewa ma na san samu ne duk wata duk sati sati ya kamata in dawo in dinga musu karatu to za wa magarin ya gagara ina ganin sai so biyu ku sai so biyu kuma cikin yan uwa da wacce shekarar da suna zuwa su kawo ziyara masauki na a zauna a yi dogo fira da su su tafi akwai gwani da ka kaga gashi Allah ya kaddara shekara ta zagayo babu gwaniwa to abu ne fa mai sauki a gurin Allah shekarar tana iya zagayowa ba ni ko ba kai ko ba wancan ko ba wancan da kan in Allah ya ara maka lokacin da za yi abu kakkace sai gobe ko jibi mun sha maimaita abu na dan adam kwanakin kwanakinsa guda uku akwai jiya in ta tafi babu mahalukin da yake da ikon ya dawo da ita akwai kuma gobe ba kuma wanda yake da tabbas zai je gobe din sana akwai kuma yau to yau din in kana cikin ta ita ce damar da Allah ya ara maka ka yi abin da zaka yi da ita dan jiya ta tafi ba a dawo da ita gobe kuma ba ka da tabbas zaka ka je cikin ta wannan yana daga cikin ababen da ya kamata a ce mutanen mu sun yi la'akari da shi sun lura da shi a yan uwa su malam bashir kan baiwa su malam anas da uwa uba shugaban magabaki da eh, tun da hanci shi ne shugaban matasa malam naziru allah ya kara lafiya ga shi nan ga yan bai su dan uwa malam zayyano da sauran yan uwa ga sunan bayan allah ga yan bai don a zaure galibi ko labari sai dai in na ɓoye amma in dai an ji labarin cewa shigo gari za ka ga yan uwa da ababen da suke yi sukan bari su zo har sai na bar gari tukunna sannan daga kowa ya ci gaba da ainihin wato harkarsa don haka wannan karatu yau kamar yadda aka sani gabatarwa zami akwai mutanen da na farko wannan karatu insha Allah wata furta kafofin sadarwa a zamanance a abin da yake hannu ba mu san abin da zai faru nan gaba ba akwai sunna tv kano wanda sunna tv kano insha Allah za su dinga sa wannan tafsiri karfe hudu na asuba zuwa karfe biyar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sana akwai tashar daɗin kowa da take kan startup wannan tasha ta daɗin kowa za su dinga sa wannan karatu lokuta guda uku akwai karfe uku na dare da karfe uku na rana sannan da kuma bakwai na safi wani ɗan uwa alhajar abdulrahman shi ya ɗauki nauyin sa wa'annan karatuttuka a wannan gidan tv wa'annan lokutan guda uku allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi sannan akwai bon fm wanda wannan bon fm ɗin ko ba ra sun saka karatunmu tana lagos ne wanda wani shi ma alaji haya mai kaji kajiji ya ɗauki nauyin sawa ainihin wato a lagos shafukan sadarwa na zumunta Eh? sha akwai al'umma cibi gusau ko to sannan eh, akwai al'umma cibi sauko. karfe nawa karfe goma sha ɗaya na safe ko na nare goma zuwa sha ɗaya ah, to hajiya ita mai gidan ita ce ta ɗauki nauyi da kanta hajiya libuna kenan ko karfe goma na safe zuwa sha ɗaya Allah ya saka mata da alkhairi sana akwai shafukanmu wanda suke bibiyan a facebook wanda yake dauke da sunana wato a su malam usman ne suka sa sheik musa yusuf asadu sunna ba ni wani na yau sana akwai a sakin shi ma shafi ne na youtube to a sakin din akwai na facebook sana akwai kuma na youtube duk za a samu kuma galibi karatun zamu ga cewa sanda ake yin su kai tsaye ake yin su ana iya samu sannan akwai kuma ashabatul kiram shi ma sunan feji ne wanda sunan organization mu ne muke yin ainihin wato amfani da da shi da izinin Allah sannan akwai wani shafi na wasu bayan Allah wanda wayannan bayan Allah gudanar mace ta sa suka ɗauki nauyin cewa insha Allah dukkan karatuttukan da zami musamman cikin wannan wata na ramadan zai zamanto za su dinga ƙoƙarin bibiya zamanto live suke yin karatun a daidai lokacin da ake yin karatun na san yan uwa za su dinga ganin wani shafi a facebook sunansa ƙasar ma a yau wannan shafi insha Allah za su ba da gudunmawa wajen yada dukkan karatuttukan da muke a cikin wannan wata na ainihin wato ramadan sannan kasar mu ayo din shi ma suna da shafi a youtube da kuma shafi a ainihin wato facebook sannan akwai a bahasan tv ina ganin su ba su fara zuwa ba sannan akwai hausa bakwai ba mu tantance yaushe za su fara zuwa ba za su fara sawa akwai wani ɗan'uwa alaji sha rubutu da ke kamaru lokacin da muka je mun kai masa ziyara har gida ba na kamaru akwai sharubutu a ghana to akwai kuma wannan sharubutu a kamar yake shi ne yake daukar nauyin karatuttukan da ake sawa musamman da ramadana a hausa bakwai su kuma gidan tibin hausa bakwai suna daga cikin gidajen tibi da dama suka sawa kansu kusan galibi duk karatuttukan da na yi wani lokaci ba ma na sani zaka ga sai sun ɗauki karatun sun saka shi a gidan ainihin wato cibinsu saboda haka Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sannan haka nan shafin sarki zaki kusan za mu ga cewa daidai lokacin da muke yin tafsirin mata daga karfe goma zuwa sha ɗaya to mun yi karatu kamar yau mun tashi za ka ga shi kuma zai sake ɗaukar karatu da safa a shafin sai sake sashi kuri rikudu karfe goma na safa zuwa sha ɗaya allah ya saka ma sarki zaki da ainihin wato alkhairi sannan sai wasu abubuwa kamar haka an san cewa abinda siyasar bana ta zo da shi ko kuwa ta zo da abubuwa daban-daban shi yasa wani yake cewa ko ba komai yanzu mutane sun fara koyon tauhidi yadda ko mutum ya ji ya yi zaɓe ya kance ta kuma Allah ya zaɓa mana mafi alheri mutane yanzu ba sa shiga gonar Allah wajen cewa aiwa na kawai shi ne mafi alheri a bashi a yanzu an ji an yi zaɓe sai kuma an raka da addu'a cewa Allah ya zaɓan mana mafi alheri saboda haka hali sunna dama galibi inda ya aka aka ce mutum ya hau shugabanci ko da karfin makami ya karbi shugabanci ya hau za ka ga a ta abin da za a yi a tsare rayukan mutane da jinin mutane ta shi ake yi a wai yaya aka yanzu aka kai ga wato shi mulkin ba wannan ita ce ainihin wato ka'ida zababben gwamnan jiha yanzu a zamfara shine dr dauda lawan dare mutanen zamfara sun nuna masa ƙauna ta ƙarshe kuma muna roƙon masa Allah Allah ya riƙo da hannunsa Allah madaukakin sarki ya sa ya mayar da biki ko kuwa abinda mutane suke tsammani zai yi na gyara Allah ya karfafe shi ya yi sama da abinda suke tsammani ko shakka babu abinda ba haushe ke cawai zakaran da Allah ya yi ya gyara ko ana ha maza hami ha mata yi in ka karanta suratu yusuf daga nan zaka dinga sallama wa Allah al'amuransa za mu ga cewa a suratu yusuf Allah ya ambata alƙamis riga ko a matakin farko rigar nan an yi ƙarya da ita da ita ce aka zo aka ce an kashe annabi yusuf waja'u me wada alaƙa misihi bidamin mai kadi kaga da me da riga ko sannan kuma yana daga cikin hanyar da kuma tufafin ne dai Allah maɗaukakin sarki ya amfani da shi ya barranta annabi Yusuf tunda lokacin da matar yallaɓai ta zo ta ce hiya shi ya neme ta cewa hiya rawa da kaga da Allah ya ce wa shahida shahidun min ahliha sai aka in kana qamisu qaddame bin dubure min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhib wa in kana qamisuhu wadda min duburin fasadaqat wa huwa fakadhabat wa huwa to kaga Allah ya falamma ra'a qamisuhu min kaga da aka duba sai aka ga rigar ta yage ta baya alama ne kaga da dai tufafin Allah ya amfani da shi yayin ya barantar da shi sannan kuma da tufafin ne aka yi wa baban annabi yaqub din bishara cewa in habu bi kamisi za fa alquhu ala wajhi ce basira wa atuni bi ahalikun ajma'in ko da aka zo kuma kaga da wannan bayan idan shi ya samu matsala duka tifafi tifafi to sanda annabi yusuf ya taso yan uwansa babu abin da basu ba saboda kada ya kai labari amma a tsarin Allah subhanahu wata'ala da Allah yi sai ya kai labari sai da ya kai ko bai kai ba na iya tunawa kwanaki wani abu ya taso a nan jihar lokacin da aka yi kokarin a bashi awo wasu suka minke suka ce ba su yadda ba a yi mai a baya abinda ya so samar da ya bata mara a daidai lokacin da a waɗannan da ake barwa fa har in luwaɗi sai da aka kira su aka ba amma wasu ba su damu ba don me za a kira ɗan luwaɗi a basu amma wanda ya fito daga jihar su shi suke bakin ciki a yi mai sau irin wayannan hasadojin da damuwar a cikin zuciyarmu na rashin lafiya ya kamata mu dinga cire su mu fahimci musuluncin da ya haɗa mu ya fi komai muhimmanci shi yasa nake ce muku maslaha na iya sa ga manya-manyan shugabanninku na siyasa wanda ka gan a wannan jam'iyyar ya gobe kana iya ganin shi a wata jam'iyyar amma ne yanzu ba ranar da zan bar ka ganna a wani addinin yau gobe ka ganna a wani addini wai saboda bai taɓa yi wa kuma su ma da a ce yau saboda neman wani abu wani zai yarda ya bar addinin musulunci ya koma wani addini gobe ya dawo mana ba za mu ƙara yadda da shi ai ba wanda za mu ƙara yadda da shi to haka Allah subhanahu wata'ala ya zo ya tsarin sa har al'amura suka tabbata to daga ƙarshe lokacin da mutane zaka tashi kana neman wani abu sai ta ƙoƙarin kwa ta tafarka Allah kuma yayi ka kai kai idan ka tashi ya kamata kai mai musu sharri da shirri ne a'a sai kai ta annabi Yusuf da 'yan uwansa lokacin daga ƙarshe matsala ta ƙare da suka zo suka ce qalu a in naka la'anta Yusuf ba ya qala ana Yusuf wa hada akai kada manna Allah alaina ni ne Yusuf kuma Allah ya mana baiwa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin qalu suka ce tallahi laqad asaraka Allah alaina Allah ya ɗora su a kan wa in kunna la khati ko da da mun yi ganganci shi kuma da ya samu dama tattaka su yi a'a cewa siri ba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim ba wani sauran zargi Allah ya fi muku yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim da haka abinda matakin da ya dauka kenan haka ko manzon Allah da wasu Abu safiyar tun da annabi Allah ya aiko shi da da yake faɗa da shi har lokacin da annabi ya zo kwatahu makka sanda yake tsammanin kashe shi za a yi a lokacin annabi ya ilani cewa wanda ya shiga gidan wani ya tsira daga cikin gidajen da aka ce wanda ya shiga ciki ya tsira akwai gidan shiwa shi abu ainihin wato safiyan ɗan ya mutane ka tsammanin cewa ya kamata bar a mai da sayya abin mi da sayya ba ka yi kamata a yi ba dukkan ɗan jihar zamfara ya kamata ya zamanto jihar ce ke gaban shi al'umma ce ke gaban shi wanda aka mai ba daidai ba da ya haƙuri a dawo a yi tunanin yaya za a yi abin da ya wuce ya wuce a zo a gina sabon abu wanda zai taimaki jihar da wanda yake jam'iyyar adawa da wanda ba ɗan jam'iyyar adawa ba muna faɗa wa shugabannin tsakaninmu da allah muna cewa lokacin da kuke neman mukamai kuke kamfen lokacin ne kuke 'yan wata jam'iyya amma da zaren da aka sanar aka ce kai shugaba ne ba maganan wata jam'iyya ake ba hatta wanda ba addinin kuɗi ba yanzu akwai nauyin Allah ya ɗora maka akwai haƙƙin shi akan ka kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye ka akan shi haka Allah da ya saukowa da annabi Qur'ani cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah cewa litahkuma bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane annasu din ya nuna cewa musulmi da wanda ba musulmi ba wanda yake addininka da wanda bai addininka wanda yake tare da kai da wanda bai tare da kai duk ya shiga cikin annasu din kamar yadda Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi in za ku hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku hukunci da adalci wanda annasu din ya kunshi wanda ke tare da kai da wanda bai tare da kai da wanda ke addinin ka da wanda bai addinin ka so da kai wanda kuka zaɓa ku sani cewa suna da haƙƙi a kanku kuma in Allah ya yarda kafin mu rufe tafsiri sai na samu lokaci bayanin da zan yi shi ne kawai zan yi bayanin hukukun da ke kan shugabanni a kanku da kuma naku a kan shugabannin wadda in ba haka bakar a tafi lahira ciko ya doge kai kana kilemin kai kadai ya kamata a ba kai kuma baka san kai ma ya kamata a karba a gurin ka ba ko kuwa kamar da wani zan in yi magana wani ciyaman ne a kaduna can ina ganin kamar 2019 ko 15 irin da kamar da kaga an yi zaben nan an gama mutane sai suka dinga bi ana kone-kone wani gurin an ji a kwashe dukiyar mutane yana kallo in an zo an riba in za hana sai ta ku kyale su ku rabu da su ta matsalar tana da su in an je lahira in an tare na an ce ku kama sun ce miƙu ba shi kenan ba an fahimta ai wannan yana daga ciki don haka kuna da haƙƙi akan shugabanni shugabanni ma suna da haƙƙi akan ku to kai a matsayinka na mabi shin wani haƙƙi ne shugaban kirki da shi a kanka idan shi ya sauke nashi aka je lahira kai baka sauke naka ba akwai matsala ko babu akwai to tunda ko haka ne wajibi ne gare ka in kana da shugaba yadda kake da haƙƙi akan shi yana da haƙƙi akan ka kai kuma ka san haƙƙin da yake da shi akan ka wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace haka muna taya shi murna a kuma muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya riko da hannunsa Allah madaukakin sarki ya abin nan magana ta gaba tsakani da Allah abin da mutane suke yi irin abin da ya faru a garin zamfara da wasu gurare billahi allazi la ilaha illa huwa ta'addanci kuma haramun ne yana cikin abin da annabi ya faɗa a hajjatul wada cewa jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne gare ku ga ababen da ya faru ta kafofin yada labarai da murnan an ci zaɓe an je wasu gidajen an kai masa farmaki ko wasu gurin nan ne ban ga sa wuta ba ko akwai inda aka sa wuta ne akwai an sa wuta wasu guraren a wasu jihohin wasu har kashe su ma an yi da sunan murnar an ci zaɓe su wani dama muna da matsala da su to bari mu amfani da wannan damar mu kai masa farmaki eh me hadda hadda bugu bugu an yi to kaga eh kaga ba daidai ba ne irin wannan tsakani da Allah to da ka na faɗa a wasu munasabobi wani ina magana wai yake ce min wai su wai wallahi sai sun bata na ce to ai ni da na ce kar a bata ba ni na ce ba annabi ne ce dukiyarku da jininku da mutuncinku haramun ne ce in manzan Allah ka mai yawa da martani da ni na zo ina magana a madadin kaina ce kar a yi. a ce ka kalle ni da ni kare na nika ce sai an yi amma in maganin manzan Allah ka mai yawa da martani ka ce annabin bai isa ba ko ya ce kada a sai an yi sai an yi Sau da haka za ka ga cewa ko da rigima ce za ta tashi da sunan ba wani lokaci kunan da yake babu adadi na wa'anda ba musulmi bai cika faruwa ba mu wani lokaci guje-guje kawai za a hau a gari idan aka hau guje-guje mutane suka firgita to wani sai amfani da wannan damar sai dibi shagon wani wanda ba musulmi sai kai mai farmaki sai kabbar sai ga mutum da katon tv da katiyar kwamfuta waya ciyo ganima wani eh? ko kwanaki a sakwato lokacin da ake magana an zagi manzan Allah babin da ya faru ba kenan da sunan tara mutuncin annabi sai ga su kuma suna kai farmaki kan dukiyar mutane kuna tsammanin wanda suka yi wannan sun ci banza ba za su biya ba a lahira wallahi sai sun biya Allah cewa al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma babu zalunci ka in an samu irin wannan mun fadawa mutane kuna goyen bayan wani ya ci zabi zaka ga manyan ma sun fara dauka yanzu Abin da suke fara yi shine faduwa suke sujudu shukuru to kai sujjada ta godiya ga Allah in kana da wani abu da za ka yi na aikin alkhairi sai aikin alkhairin sai ya biyo ba sai ni'imar ta tabbata amma lallai hazari mutanen su guji irin wannan abin idan abu ya faru a je a kai farmaki gidan wani a kona gidan wani a abin nan wannan yana faɗa muku ne saboda ni ya taɓa faruwa da ni shekara ta 2015 da aka sa za a yi zaɓen jonathan aka ɗage ba nan da aka ɗage zaben ba gidan da nake zaune yana daga cikin gidajen da aka sacewa in an yi zaɓe an samu matsala a zuwa ƙona gidan yana ciki yanzu kun samu labarin abin da aka ja kai mallon shi a turayen a kano an je an jirjefi gidansa to irin waɗannan ɗabi'a ya kamata mu ji tsoron allah mu bari ba daidai ba ne yau kada mu dinga amfani da wani abu sannan wanda za mu ci mutuncin su. mu musguna musu mu musu ba daidai ba kuma da daidai lokacin yan uwanmu ne musulmi ba wasu mutane ba ne suka hauro daga wani waje ka san ita maganan gaskiya haka take yau ban zauna kujerar nan din dama duk abin da kake so shi zan faɗa maka a'a abin da yake na daidai shi za mu faɗa wadda ka in ka jina maka ta can to wata rana ina zuwa kan ka ka jina hauka ta nan kuma amma haka lamarin gaskiya yake wannan kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan magana ta kusa da ƙarshe maganan da shi a mai girma gwamnan jiha a yanzu na cewa ya yadda ya yi wa mutanen zamfara ba daidai ba kuma yana neman mai afuwa to Allah ya mana afuwa gaba ɗaya kuwa ba shi kenan ba ta san akwai waɗanda za su ce billahi in sama da ƙasa za ta haɗu wallahi ba za su yi mai ba ba za su yafe ba ina ganin iya abin da zai iya yi kenan inda ya da cewa ya yi kurakurai yana neman afuwa to wanda ake neman afuwa sosai su duba su gani ban ce dole sai ka yafe ba amma sai ka duba ka gani lokacin da wani zai yi ba daidai ba amma yana neman mai yana neman afuwa lokacin da sai na bakar aka yi masa ba daidai ba wanda yake daukan nauyinsa mista ya ciyar da shi ai yana daga cikin waɗanda suka yaɗa azafin cewa yar shi matar manzan Allah ta yi zina lokacin da ya rantsuwa da Allah ya ce abin da yake mai ya daina ba zai gaba da yi ba ya Allah maɗaukacin sarki cewa ya yi ala na an ga kudin lakum ku ba kwa so idan kun yi abu Allah ya yafe muku wal ya'fu wal alatu ala na an ba kwa so Allah ya yafe muku sannan kuma da mu ɗin da kowa duka kayan Allah ne ko amma ka ce baka yafi ba in aka je lahira Allah ya ce ya yafe wannan magana da ake faɗa muku ake cewa wai haƙƙi in na Allah ne zai yafi amma in na bayan Allah ne to shi ma Allah ba zai yafi ba sai bayi sun yafi wannan magana ce ba alal itlaq ba yawa in ma wani ne kaji yana faɗarta a matsayin malami ka ce ya faɗa maka madogararta me nassinta me dalilinta wannan kenan na baku haka wannan bangaren an fahimta a yi saboda haka wannan kenan sannan kuma mutanen jihar zamfara su sani har yanzu matawalla shine gwamna a jihar zamfara dole shi ke iya sawa a yi shi ke iya sawa a yi a bari to a yi haƙuri dama a nan majalisun na faɗa shekarar da ta wuce na ce a tsarin da allah yi dama shekara za ta zago shugaban ƙasar da yake kai ba shi ba ne wani zai tafi wani su yazo na faɗi wannan na ce haka gwamnan da ke jiha a tsarin da Allah ya ta yi dama ko da za a zagaru ba shi ba ne wani ne ba haka ba ne to za a ƙa'ida ta dokar zaɓe akwai gwamna wanda yake yanzu akwai kuma wanda jiran gado yake yi to tun da wancan jiran gado yake akwai gwamnan da yake ke to har yanzu shi ne gwamna da ya haƙuri duk abin da yake bai saba ma Allah subhanahu wata'ala ba na doka mutane su bi ba don shi ba sai dan kujerar asali manzan Allah ya ce a mutunta kujerar shi yasa da ka ga duk wanda ke kanta muke mutunta ta shi yasa wani saboda mutunta kujerar in ya ce yana neman mu sai mu tashi mu je ba don abin da ke gurin shi ya fi abin da ke gurin mu ba idan manzan Allah ya ce a mutunta kujerar sau da haka matawalla shine gwamna har yanzu a zamfara mutane su san wannan nauyin abin da zai faru a cikinta daga yanzu har ya sauka shi Allah zai tambaya wanda yake jiran gado da magana sai lokacin da wannan ya sauka shi ya yi mai kamar mace ce ta auri maza guda nawa biyu ko kuwa ai na biyu daga lokacin da ta shiga ɗakin shi a matsayin mata daga lokacin za a buɗe kayan duk abin da ta yi lokacin Allah zai tambaye shi mai faru amma lokacin da take gidan wancan har yanzu shi ba mijinta bane Abin da kuma ya faru a gidan wancan Allah ba zai tambaye shi ba me ya faru wannan shine saboda ka mutane su yi hakuri da wannan a matsayin ka'ida a matsayin muna faɗa muku abinda shari'a ta ce a faɗa mu mutane ne ba son zuciya muke faɗa mutane ba wannan sai dan magana ce ta ainihin wato daidai sannan abu na a kusa da ƙarshe akwai ɗan uwa malam umar da muke tare da shi a nan gurin Eh, kanin ita hajiyar shi ma na samu labari ya samu rauni ranar da ake yin zaɓe an ce irin wayannan ɓata garin da muke ta magana a jina amfani da su a bangar siyasa wasu sun je san sassare shi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa ainihin wato kafara ne na akwai uwa alhaji musa mubami daga jihar mu ta alhaji musa mubami yana daga cikin mutanen da ba za mu manta da shi ba ba za mu manta da alkhairansa ba yana da tarin tirin bukatu da yake da shi wajen yan uwa kuma yana roƙon cewa don allah a saka shi cikin addu'o'i allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi sannan mu matan akwai namu gwamnan da muka tsaya mu ma sai an zaɓa kamar yadda nan kuka tsaya sai an zaɓa ku yadda na nan yake da haƙƙi a ku yana buƙatar addu'o'inku da ku don gwamnati ta tafi daidai mu ma sun yana buƙatar wannan ko kuwa daga shugaban yana buƙatar in ku mutanen jiha ba ku ba da haɗin kai saboda abin da shi saboda shi ba da wuya manufofin da ya zo da suna alheri su tabbata musamman gashi muna cikin watan ramadana an yi sa'a ana gama zaɓe da faɗar sakamakon zaɓen sai ga watan ne ga watan ramadana to shugabannin nan daga cikin haƙƙin da suke da shi babba a kan mu shine akwai addu'a to da ka na faɗa ji a wurin karatu kuma zan ƙara faɗa a madadina da madadin duk wanda yake biye da karatuttukan mu yake ƙaunan mu yake kyautata mana zato to muna buƙatar don girman Allah a wannan wata na ramadana su dagi su roƙon mana Allah subhanahu wata'ala su sa gwamnan mummuma mai jiran gado alhaji ubasani a cikin addu'a ko malam ubasani akan Allah ya riko da hannunsa Allah ya ɗora shi akan daidai Allah ya masa jagoranci abinda wasu suka zira ido na makiya suna jiran a samu filuwa su yi dariya gane da jihar mu Allah ka hana su ganin haka Allah ka tsire shi daga dariyar makiya wannan saƙo ne muke miƙawa zuwa ga wanda suke masoyan mu ne kuma suke mana fatan alkhairi kuma suke kyautata mana zato sannan sai godiya ta musamman zuwa ga ita hajiya lubna da ta gina wannan masallaci a madadin mahaifinta tare da gudunmawa da goyon baya daga mai gidanta alhaji ibrahim bara mun zo nan garin mun ɗauki wajen kwana talatin an yi zama na mutunci har allah ya sake dawo da mu sun saka kudinsu da komai don yi wa addinin musulunci hidima su muna musu addu'a ta yadda daga cikin abin da muke roƙon mata Allah subhanahu wa ta'ala a kansa shine irin yadda ta yi ƙoƙari wajen yi wa mahaifinta gata Allah ya raba ta da mahaifiyarta lafiya farko don an rabu da mahaifi lafiya. kamar yadda masu magana suke cewa rukunnan lalacewar matashi guda biyar ne na daga ciki duk wanda kaga Allah ya jarrabe shi da sa'in sa da iyayen shi ya sa su kuka Allah ba zai gama da duniya lafiya ba kuma duk abin da ya dauko a rayuwar shi zai siya sau saboda haka muna roƙon mata Allah Allah ya tsare ta ya tsare mata imaninta da mutuncin da ita da mai gidanta abin da ke hannunta na arziki Allah ya buɗa mata shi Allah kuma ya buɗa mata hanyar arzikin fiye da yadda take neman arzikin sannan ita ma Allah ya tsare ta daga ainihin wato dariyar makiya da ita da mai gidanta sannan akwai ɗan uwa malam albani na sulaja ba shi da lafiya ya turo min kwanan nan cewa yana fama da matsalar ƙuba ana neman wajen naira miliyan uku da rabi za a yi masa aiki Za ka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa kafara ne sannan kuma wannan shine abu na ƙarshe akwai bayani da zamu yi akan mu'assasan mu amma ina ganin sai daga 1 ga wata zuwa 10 ga wata zamu saboda bana mun ce zamu dauki na shekara ɗaya kawai cikin gudunmuwar da muka yi wajen taimakon addini da mutane za mu faɗi abinda da mu'assasa ta kashe na shekara ɗaya sannan ta fuskar kan kwaɗe don muna da akan guda biyu ne mutane su ji aikin da muke yi sannan daga ƙarshe in na yi bayani sannan in rufe da wani bayani wani bayanin muna wa mutane ne saboda muna da zato da mutane suke da shi wani ya ganka da riga mai kyau sai ce kaci da addini in ya ganka da mota mai kyau sai ce kashi da addini an fahimta bai sanya al'amura suke tafiya ta yi ba mamaki in ya ganka da riga bisan wani bawan Allah bane yake kaunar ka. ramadana ya zo yace to shi gudun mu wanda zai bari ya dan kori ga kala kada ya kawo mu malam dan malam ya sa ya shigo komai a mutunci a ganshi yana fasar qur'ani mun ya ga rigar da kimar rigar yana ganin bai kamata ka sa rigar ba sai ga to wannan rigar fa in ba ba ci da addini kai ba ba yadda za a ka isa wannan wannan rigar to haka mutane suke suna ta muna na zato suna faɗar ababen da ba su sani ba ba su da ilimi a kan shi wani abin in mun ga dama mai maka bayani dan ba ma son rigima da kai a gaban Allah wani abin kuma in mun ga dama mu kyale ka in ka ɗiba in an haɗu a layira sai ka gama sallah da azumi billahi lalzi a kwashe a biya mu shikenan Allah ya sa mu dace <laughs> subhanahu wa ka dan tsaya a nan insha Allah sai gobe idan Allah ya kai mu kamar yadda aka sani lokacin ne za mu fara tafsiri amma akwai bayanai da za su biyo baya a yanzu ban sani ba gobe juma'a muna iya fara tafsirin mata gobe ko mu bashi sai ranar asabar to to shikenan ya sanar da mata da muke yin tafsiri ba za mu fara gobe juma'a ba sai ranar asabar insha Allah za mu fara yin tafsirin mata abinda na faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko da alaikum wa rahmatullahi wa a da yake wannan rana ta farko ce malam yayi jawabai da kuma buɗewa da gabatarwa a wannan rana mai albarka wanda yake insha Allah za mu gabatar da ɗaya daga cikin jagororin wannan masallaci ɗan uwa malam shukranu domin ya yi muna takaitaccen jawabi kamin mu aure بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد منا ممالا مرة بدأ زوا wannan gari namu da kuma zuwa wannan masallaci masjid muhammad baba gusau a cikin wannan shiya ta barakallahu muna mashi barka da zuwa a cikin wannan masallaci domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda ya yi a shekarar da ta gabata kuma cikin iyawa allah ya raya mai nuna muna ita ma wannan shekarar malam ya ƙara dawowa malam da makarabansa baki ɗaya muna muku barka da zuwa Allah ya saka da alkhairi sannan masu sauraron wannan tafsiri su ma muna musu barka da zuwa da fatan abin da malam ya faɗi Allah ka ba mu ikon amfani da shi duk abin da malam ya gabatar na daidai Allah ka tabbatar da shi a cikin kwakwalenmu abin da a kuskure kuma mu da shi Allah ya fi muna baki ɗaya har yau muna ƙara godiya da addu'a zuwa ga wannan koyar Allah wato hajjiya lubana wadda ta gina wannan masallaci ba don komi ba sai don wakafi zuwa ga mahaifinta to ko da ma duk wanda ya aikata alkhairi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ba shi lada irin wanda ya koyi da ita ko a Allah da fatar Allah subhanahu ta'ala ya tara mu a cikin wannan lada baki daya Allah ya saka musu da alkhairi baki daya kuma Allah shi saka ذا da alkhairi عليكم ورحمة الله وبركاته wa ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, ɗan uwa malam shifranu Allah ya saka da alkhairi ah, insha Allah daga wannan jawabi ne Allah da zamu rufe sai kuma zuwa gobe insha Allah da saura kwata malam zai fara karatu in Allah so ya yadda da fatar Allah ya mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da yiwu malam da yiwu bayani ne? shi kenan laifinka ne